Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sannunmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin namu na wannan lokaci zai leƙa ne jihar Kaduna a arewacin tarayyar Najeriya. Inda a ƙarshen makon da ya gabata aka kammala gasar wasan Fives ko wasan Sardauna kamar yadda aka san shi a arewacin ƙasar. Sai ku biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ahmad Abba. Madalla. Wasan Fives wato wasan Sardauna, kamar yadda aka san shi a arewacin Najeriya, wasa ne da ke samun karbuwa duba da yadda gwamnatin Najeriya ta sanya shi a cikin jerin wasannin da ake fafatawa a bikin wasanni na kasar. A wannan makon da ya gabata kungiyar wasan Fives ta jihar Kaduna, karkashin jagorancin mataimakin kungiyar Muhammad Isa Abdullahi ta shirya gasar Fives tsakanin wasu jihohi da ke yankin. inda jihohi takwas da Abuja da kuma wasu kungiyoyin Fives da ke Kaduna suka fafata a gasar ta kwanaki biyu da aka kammala a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata. Jihar Katsina ta doke Abuja da ci 24 da 15 a wasan na ƙarshe, sai kuma jihar Kebbi da ta samu nasara a kan ƙungiyar Fives ta Sardauna da ke Kaduna da ci 27 da 18 a matakin neman na uku. coach ismail abdullahi juli wanda ke cikin waɗanda suka shirya gasar ya yi mana ƙarin haske. wasan an fara shi ranar 28 ne sai muka gama kammala shi ran 30 ga wata ya asabar ɗin nan da yamma aka buga final din insha Allah. wanda suka buga third place sune tsakanin jihar kaduna wanda suka zo under sardona fives club da kuma suka buga da jihar kebbi wanda suka zo under state team to kebbi ne allah ya bata dama ta ci third place a final din kuma an buga tsakanin abuja ne da katsina wanda katsina suka samu dama suka ci wasa guda biyu a jere two straight suka yi ma abuja 24.4 goals suka ɗauka gwal majal ɗin kawai suka tafi da shi to shi wannan wasa na paris ya za a kwatanta ci gaban shi yanzu yadda yake tasowa gaskiya yanzu wasan ya ci gaba sosai ba kamar da lokacin da under association ba yana on his own amma yanzu tun da federal government ta anshe shi ya zama accredited game ya zama babban wasa sosai a nigeria ya zama anshashe gwamnati na daukar nauyin shi a festival tana daukar nauyin shi a school sport haka kuma ana daukar nauyin shi a youth games duk ana yi tare da shi yanzu kuma muna yi a jihohi interstate kuma club tana iya dauka a inter clubs haka so wasan ya cigaba sosai akwai under 13 akwai under 14 akwai under 12 to me yafi baka sha'awa wannan wasan da kuke na kwana biyu wannan wasan ya ban sha'awa sosai domin ba a samu wasu tangardodi na jayayya ga yan wasa ba kasan duk wani wasa ana da problem din shi daban a challenge na yan wasa amma yan wasan gaskiya suna da discipline ba wanda ya kawo ni matsala ya ja da empire so an yi wasa lafiya lau an gama alhamdulillah kun saurari coach ismail Ganin cewa jihar Katsina ce ta samu nasarar lashe gasar. Shugaban kungiyar ƙwallon Fives a Najeriya Abubakar Aliyu ɗan Galadima tukuran gandu. Ya ce ai dama barewa ba za ta yi gudu ba, ‘yarta ta yi rarrafe. Jihohin Kebbi da Katsina su suka yankewa wasan Fives jibi a Najeriya. A don haka nasarar da jihar Katsina ta samu ba abin mamaki ba ne. Wasan Fives bisa ga tarihi an fara yin ta ne a birnin Kebbi a shekarar 1929. wani a eh, lokacin ana kawo tura ingila suna tohowa suna karantar da mutane a eh, nigeria educationist da ake ce ma mr hogben shi ne ya kawo wasan abin ninkebi da ya 1929 kuma ya gina gidan fives in na kasa lokacin saboda ba halin da za a gina irin na zamani to daga nan wasan ta haɓaka har ta tafi na ganin sardauna sokoto ya kai ta katsina college inda ya yi karatu kuma ta haɓaka saboda katsina su ne next bayan gwandu wajen wasan fives yanzu kuma suna wasan sosai sarkin katsina ma shi ne grand patron na fives saboda sha'awar shi na fives din nan so a gaskiya wasan ya nuna ya ba mu sha'awa kwarai saboda kullum ana tsarin ci gaba wurin gwanewa da mutane suke harkar wasan mutanen mu da suka zo daga kebbi su ma sun yi rawa gani don su ne na uku a gasar da aka yi su suka samu zama na uku amma katsina sai kai na daya kuma gaskiya cin su da suka ya cancanta saboda sun yi wasa yadda ya kamata su kuma akwai sabbin skills da suke nunawa na wanda yake matashi zai iya dauka in yana so ya zama abin kware a cikin harka 5 zai iya koyo wasan ta yi armashi an yi kuma lafiya an gama lafiya To kowane kalubale wasan na Fives ke fuskanta a Najeriya ga dai abin da Abubakar Aliyu dan Galadima ke cewa. Kalubalen mu shine maganan kuɗi. su muna neman goyon bayan mu jama'a ta hanyar kuɗi saboda komi in ba kuɗi ba zai yi nasara ba saboda ko ba komi za ka gina gidajen fives za a sai kwallaye don a yi wasan amma ba don muna neman kuɗi don mu ba 'yan wasa ba kowa yana yi ne saboda ra'ayin kan kuma ko kowace jiha tana da ɗata kungiya kuma su suke daukan nauyin ƙungiyoyinsu idan za a wasa saboda haka ba shine amma da mu shine ya zama na eh, in za a yi tournament muna da kuɗi su da za mu ba mutane eh, wanda za su yi amfani da shi wajen harkar sufuri wajen harkar sayan kwallaye wajen harkar wurin kwana da sauransu wannan shine shine kalubalen da muke da shi kun saurari abubakar aliyu dan galadima dosa ai yare yin dosa a ruwa Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Wasu daga cikin 'yan wasan Fives ɗin sun bayyana dalilinsu na yin wannan wasa. tare da kuma amsa wasu tambayoyi da Aminu sadu ya yi musu. Sunana Muhammad Gambo Muhammad kuma ina buga ma Kaduna ne. Na taso ne cikin wasan zance tunda na ga yayi na farkon wasan suke nan kuma wasan da suke bugawa kenan so ni ma abin da yasa kenan na ga wasan ya min ina da shawa kan wasan ina da interest na fikin interest akan wasan suna Nura Imam Shehu Faiz wato ni tun daga secondary school ne na developing interest kuma simply saboda wasa ne wanda saddauna gamji ya kawo mana ita to amma ga shi ina cikin filin kuma sai naga filin dan kadan kaman wannan wasan ba wani gajiya za a yi ba ko ni ma zan iya buga amma sai naga kuma kana gumi wani karin haske zake yi mana wasa ne wanda yake yana da sauri wannan ya buga wannan ya buga wannan ya buga wannan ya buga so cikin minti uku ma kana iya ganin fiye da wannan zufan da sunana Suleiman Atahiru wato ni ko da na taso daga secondary school din mu akwai court din an gina wani court din a kebi so a zuru cikin government technical college zuru so tun nan muna training muna zuwa muna kallon yadda magabatan mu ke yi so daga nan muka yi developing interest sai so, suka fara ba mu courts mu kuma muka fara playing a nan gashi kuma har na samu zuwa kaduna still kuma na zo na ci gaba da wasan gaskiya kuma na ga akwai a lot of improvement cikakken suna na usman ahmad kuma daga cikin babban abin da ya bani wannan sha'awan wannan wasa kamar yadda kusan yan uwana suka faɗi ne nema tun ina sakandare nan goma college kaduna akwai wannan court din saboda haka tun ina js1 na fara koyon wannan wasa a wurin kusan har muka gama makaranta to daga baya da an dan ajiye kuma daga baya muka sake dawowa wannan ya sanya saboda mutum ya samu daman motsa jininsa kuma muka ga wannan yana daga cikin hanya mafi sauki na motsa jinin wanda duk gaɓoɓinka sai sun amsa kuma wasa ne mutum bibiyu amma ko da ba kai za ka ɗauki kwallo ba ko da fatinan ka ne za ka ga dole kana cikin action ne wannan na daga cikin abin da ya ƙara kwaɗaitar da mu saboda mu ci gaba da motsa jinin namu mu zama fitness ko da yaushe. Kwallon da ake bugawa kamar kwallon tennis ne na wanda turawa suke bugawa. Kwallon dama iri ɗaya ce koko akwai bambanci ne ne ba zan iya ganewa ba. A kwallon iri ɗaya ne ba su da bambanci da long tennis da ake yi da kuma wanda mu muke bugawa ba su da bambanci kwallo ne iri guda size su ɗaya ba bambanci. Kun saurari wasu 'yan wasan fives kenan a tarayyar Najeriya. Wasan fives dai wasa ne da mutane biyu ko hudu ke bugawa a lokaci daya musamman a wajen atisaye da suke buga wata karamar kwallo a jikin bango, kuma ana samun nasarar kammala ko tashi daga wasan idan wani bangare ya samu cin maki sha biyu ko sha hudu ko kuma sha biyar ya danganta da yawan makin da ɗaya bangaren ya samu a lokacin wasan. Masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai wani makon idan Allah ya so. a madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International musamman Aminu Sani sadu daga Kaduna da Abdurrahman Gambo Ahmad Ahmad Abba nake cewa mu huta lafiya.